Ruyar da aka yi wa Yohana Sura ashirin da biyu Sa'an nan mala'ika ya nuna mini kogin ruwa mai ba da rai, mai kyalli kamar madubi, yana gudu daga kujerar mulkin Allah na ɗan ragon, yana gudu a tsakiyar titin birnin, kuma a kowane gefen kogin kuwa akwai itace mai ba da rai mai haifar ‘ya'ya sau goma sha biyu a shekara. yana haifa sau ɗaya kowace wata, ganyen itacen kuwa domin warkar da dukan al'ummai ne, ba za a sami wani abin da Allah ya la'anta a cikin birnin nan ba, kujerar mulkin Allah da ɗan ragon zai kasance a cikin birnin, bayinsa kuma za su yi masa sujada, za su ga fuskarsa, za su kasance da sunansa a rubuce a goshinsu, babu sauran dare. ba kuwa za su bukaci fitila ko hasken rana ba, gama Ubangiji Allah ne zai zama haskensu, za su kuwa yi mulki har abada abadin, sai mala'ikan nan ya ce mini, Wannan maganar gaskiya ce, kuma tabbatacciya ce, Ubangiji Allah, wanda ya ba annabawa ruhunsa, ya aiko da mala'ikansa ya nuna wa bayinsa abin da zai faru ba da daɗewa ba. Gashi kuwa, ina zuwa ba da daɗewa ba, masu albarka ne waɗanda suke biyaya da kalmar annabcin littafin nan. Ni Yohana, na ji, na kuma ga waɗannan abubuwa, da na gama jinsu da ganinsu, sai na faɗi a gaban mala'ikan da ya nuna mini waɗannan abubuwa, domin in yi masa sujada, amma ya ce mini, Kada ka yi haka, ni abokin bautarku ne, kai da uwanka anabawa. da kuma dukan waɗanda suke biyaya da kalmar littafin nan, ka yi wa Allah sujada. Ya kuma ce mini, Kada ka rufe karmar annabcin nan da hatimi, gama lokaci ya yi kusa da dukan waɗannan abubuwa za su faru. Duk mai yin mugunta, ya ci gaba da yin mugunta, kuma duk mai yin abin kyama, ya ci gaba da yin abin kyama, duk mai yin adalci, ya ci gaba da yin adalci, duk kuwa mai tsarki, ya ci gaba da zamansa na tsarki. Gashi, ina zuwa ba da daɗewa ba, zan zo tare da ladana, in ba kowa bisa ga abin da ya yi, ni ne Alfa, ni ne Omega, ni ne na farko, ni ne na ƙarshe, ni ne farawa, ni ne kuma karewa. Masu albarka ne waɗanda suka wanke rigunansu domin su sami izinin ci daga itace mai ba da rai, su kuma shiga birnin ta kofa. amma waɗanda suke waje kuwa su ne masu kazantar da kansu, da masu yin si'iri, da masu halayen lalata, da masu kisan kai, da masu bautar gumaka, da duk wanda yake son ƙarya yana kuma aikata ta. Ni, Yesu, na aiko da mala'ikana domin ya shaidar muku waɗannan abubuwa ga dukan jama'ar masu bi, ni ne tushen dauda da kuma zuriyarsa, ni ne tauraron safiya mai haske. Ruhu da amarya suna cewa, Zo, duk wa wanda ya ji wannan shi ma ya ce, Zo, duk mai jin kishin ruwa bari ya zo, duk mai so ya karɓi ruwa mai ba da rai kyauta. Ni Yohana, ina jan kunnen duk mai jin kalmar anabtin littafin nan cewa, in wani ya yi kare a kansa, Allah zai kara masa bala'in da aka rubuta a littafin nan, in kuma wani ya yi ragi, a kalmar anabtin littafin nan, Allah zai karɓi rabonsa na ’ya'yan itace mai ba da rai da na birni mai tsarki kamar yadda aka bayyana a cikin wannan littafi, shi da ya shaida waɗannan abubuwa duka ya ce, Akika, ina zuwa ba da daɗewa ba. Amin, zo, Ubangiji Yesu. Bari alherin Ubangiji Yesu ya kasance tare da ku duka, amin.